أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء المشير ألقى على وجهه فاعتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا إلا خاطئين قال سوف لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نبغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا وهم وما ولو حرصت بمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وعظيمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليك وكسلك يا سيك تعالى مو أسكم أنه موتى من تعالى البركة أو أنه قولي من تعالى البركة يولانا تا قوم الشاع تقص لبوتى رمضان جرمنا زمان الله صلى الله عليه وسلم ودبو نارد لكل ودك العجم يترى muna fatan Allah ya datar da mu ya karbi kyawun ayyukanmu ya gafarta mana kusakurinmu bayan haka muna cikin tafsirin suratu yusuf a salam mun tsaya a aya ta saba'in da afuwa tasa'in da biyar ko za mu tashi a aya ta tasa'in da shida insha Allah ta'ala amma ba za kanu ba mu labarin abin da ya wuce don ya zanto eh, an sami sura abin kafin ci gaba a inda muka tsaya mun karkare akan bayanin cewa annabi yusuf alaihi salam ya rubuta yan uwansa ya tarbi su annabi biyu kuma ya sanar da su kansa lokacin da suka je nasara neman yan uwansu neman annabi yusuf alaihi salam sannan kuma sun nuna cewa sun yi kuskure kuma sun nemi gafara annabi yusuf alaihi salam kuma ya ce ya yafe musu annabi su fara yi salam ya tambayi halin da mahaifinsu yake ciki a can kana'an kuma suka sanar da shi cewa yana cikin mummunan hali domin hasali ya rasa ganin sa guda biyu sannan kuma yana cikin alhini da damuwa tun lokacin da ya rasa shi annabi yusuf alaihi salam to sai annabi yusuf alaihi salam ya bada rikarsa cewar ku je kana'ana idan kun je ku jefa wannan rigar a fuskar mahaifina ya ce basira zai dawo yana gani idan zanarsa za su buɗe saƙo na biyu ba tuni bi a jima'i ku tattaro nan ku baki ɗaya kan ku bar kowa ku dawo cikin da musa wannan shine alkawarin da suka yi sai yan uwa suka bar garin nasara suka kama hanya suna kama hanya Allah madaukin sarki ya turo da wata iska ta hura kamshin rigar annabi Yusuf da salam daga garin Misra har zuwa Kana'ana wanda muka ce ya kai tafiyar kwana takwas mahaifin zo na cikin sauran yan uwan annabi Yusuf da salam ya ce da su inni da ajidu riha Yusufa da an tufaridu lallai ni ina jin kamshin rigar annabi Yusuf an ba don za ka ce ni tsufa ne take dagura ba to ɗan uwan har ina yau ba su gamsu ba suka ce ta Allah mun ranki inda ka lafi balalika alƙalin kana nan cikin wani wannan kuskuren ka na tsananin soyayya da annabi Yusuf da da da har yanzu ka farta ba shi kike ga mana to jim kaɗan sai ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka iso waɗanda suka taho da bishara da rigar annabi Yusuf alaihi salam daga can Misra shine Allah madaukakin sarki yake cewa falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira falamma an ja al-bashir yayin da ayari ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka iso garin Kana'ana wajen mahaifinsu annabi Yaqub alaihi salam suka zo da albishir suka zo da labari na farin ciki menene labarin mun gano maka ‘ya'yanka guda biyu inda suke mun gano maka ɗanka annabi yusuf a rikin sura bugu da ƙari ga rigar da ya ci da ita a jefa maka a fuska don ganin ka ya dawo ma an ja albashir lokacin da mai albishir ya zo wani ne mai albishir daga cikinsu shi ne yahuda shi ne babbansu haka ne ko shine babban su kuma shine wanda annabi yusuf alaihi salam ya bawa sako kuma kun san me mecece hikimar wannan hikimar wannan ita ce wannan babban nasu mai dan kirki kirki lokacin da aka ce a kashe yusuf uqtulu yusufa aw atrahuhu arda ba shine ya bada shawara ba yace la taqtuluhu ha la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabati al-jubbi muka ce wannan shawarar tashi tashi duk da cewa akwai damuwa to ta fi sauki sauki haka ne ko to har ila yau wannan yabo babban nasu Shi ne yi dabara aka kwabi rigar annabi su fara yi lokacin da aka je wa cikin rijiya aka je aka kashe wata dabba sai aka zuba jinin dabba a cikin rigar sai aka zo wa mahaifin Waje wa ala kamisihi dan kari suka zo da rigarsa da jinin kariya a ciki to yadda ya zo da wannan rigar da jinin ƙarya kuma rigar yusuf din to haka ya sake zuwa da wannan riga ta gaskiya mai bisha falamma an ja albashir lokacin da ma'albishir ya zo alƙahu ala wace sai ya jefa rigar annabi yusuf alaihi a fuskar mahaifin annabi abu fartar da basira sai ganin zai dawo sai gashi ganuna sun bude wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin annabi Yusuf a salam sai gashi ya bude ido yana kallon ƴan uwansa yana kallon yana kallon ƴaƴansa da ahalinsa baki daya yana murmushi yana farin ciki yana cikin farin ciki kara sai ya ce alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun so nawa ne ga muku na san wani abu daga Allah wanda ku ba ku sani ku ce min a ah, tallahi innaka la fi dhalalikal qadim yana ce musu inni a'lamu min Allah ma la ta'lam sun ce mishi tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin sai ce mai inda ma ashku basi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam ya yana da wani masaniya yana da wani ilimi daga Allah wanda su duka wasu sani ba shi ne cewar annabi yusuf alaihi salam ya yi mafarki kuma ya gaya masa mafarki ya yi mafarki da wata da rana da taurari guda goma sha da duka sai su jira a gare shi annabi yusuf alaihi annabi yaqub alaihi salam ya san fassara wannan mafarki kuma ya san lallai lallai lallai sai lokaci ya zo sai wannan fassarar ta tabbata to wannan abin yake gyara su suna ce masa yusuf ya bata ina ce a'lamu min Allah ana ta'ala suna cewa a'a da yusuf da binamin ma ba baki yanzu babu su ce asa an ya ce ni bihim jami'a yana da wannan yakinin cewa lallai lallai suna nan suna zuwa ba jima ba dade sai ya ri ayyansa da suka ce masa قالوا يا أبانا ya bayyana kuga a nan kuskuren uwa annabi yusuf ya bayyana karara me suka cewa mahaifi lokacin da suka fita da yusuf sun ce a kana hulzi ko ai batun yusuf bai taso ba karki ce ya cinye shi ba gida ya kenan ba shi a duniya to sai gashi kuma sun je sun gano shi inda yake an yi tumka da walwala ko ba yi ba to kuskuren su ya bayyana kuma sai neman yafiya da gafara kuma duk mutumin da zai aikata mummunan aiki yake zargan cewa ba za a gane shi ba wallahi ma na za a gano shi ko mun daɗe wannan mai dole sai a gano shi mutumin kuma da bai fasa wa mutane kuskure to idan Allah ya sanya maka imani to shi kenan kai ba ka rabuwa da neman gafara sun nemi gafara a nan sun sun tashi zuwa nan suna nema sun je a gurin annabi yusuf alaihi salam sun nemi gafara tallahi laqad athara kallahu alaina tallahi ko shi wannan shi ne na uku tallahi laqad athara kallahu alaina wa in kunna la khati'in yace ce sun yi kuskure annan kuma suna cewa ya abana taghfir lana dhunubana inna kunna khati'in mun kuskure qalu sai suka ce ya abana ya baban istaghfir lana dhunubana kani ma mana kafara a gurin Allah a bisa zanubawa a ga wannan alama ce ta tabbiti wa suke wa laifi eh to ba sai baban ya gafarta musu ba istaghfir utlub utlub lana al-maghfira ka nema mana gafara a wurin Allah babu shi kasu masa laifi kuma ya tantance ta nemi gafararsa amma gafarar Allah ta fi karfi istaghfir lana dhunubana wato sai sun san shi annabi Allah addu'a tana karbuwa ya mahaifinmu istaghfir lana dhunubana ka nema mana kafara zunubanmu inna kunna khati'in lallai mun mun kasance masu kuskure to wannan ya nuna cewa sun tuba sun tuba a wurin annabi Yusuf alaihi salam sun kuma dawo sun tuba a wurin mahaifinsu annabi Yaqub alaihi salam wannan kuma darasi ne ga kowa duk girman laifin da za yi jama'a su gani duk girman laifin da za ka yi ka koyewa jama'a amma daga baya asirin ka ya tuni to ka fito ka ce ka nemi gafara gurin jama'a ya fi maka alkhairi wannan shine za ka wani da jama'a lafiya ka zama da Allah lafiya so da yawa mukan ji kunya mukan ji kunya ka je gurin sanwa ka ce na baka laifi gafarta muna ganin kaman akwai tawaya a ciki ko kafawa wallahi wannan shine jarumta musamman yau nan da ba a rasawa a cikin ya ci zaman wani a nan ka ci zaman wancan a kai maganar wannan kai gulma wannan to irin wannan harkokin suka zanto manya-manya gobe kiyama ka rasa ya baka ka yi su kai karshe ma su janye mutum zuwa wuta wala a tadrun al-mani muflis qalu al-muflis minna man la dirham lahu wala dina wane ne talaka gobe kiyama suka ci talaka shi ne wanda bai da naira bai da naira manzala sallallahu alaihi wasallam ce tana kashi shi wanda zai su da lada da yawa ladan sallah ladan azumi ladan zakka ladan kaza kaza da ibadu nan barkatai amma ya shiga haƙƙin mutane da yawa ya ci kudin wannan ya ci naman wannan ya zagi wannan ya tsidewa wannan shi kenan gobe kiyama ba a biya da dala ba a biya da naira sai mutane su zo su yi layi suna neman ladan su a ka da me za a biya su da ladan sallah da ladan azumin da ka zo da shi sai a raba mutane ba gida da sauran mutane kuma ba su kare ba ladan ya kare amma da sauran mutane suna kiran su me za a yi a ɗebo laifin su lafta maka har sai ka tara laifi da yawa sai a ja mutum a kashe wuta saboda haƙƙin mutum akwai wahala kwarai da ciki dan mutumin da zai iya dauriya ka samu ɗan uwanka wanda ka san cewa ka yi da shi a baya ka ci namansa ko ka yi gulmansa ko ka yi wani abu ka je ka warware من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم لا لنرى فيه ولا أجرها هذا ما على الله يتشكي صحيح البخاري الله لا تجد من ما هي فيه يزيد قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ba wani surutu ba nita ba guda guri sun yi laifin yawa amma tashi ɗaya da suka nemi gafara tashi ɗaya ya abana tsarfin lana da mafana inna kula hafari bai fata lokaci ba kun ji wata magana haka kawai kun je kun yi kaza kun sake yi kaza kun sake yi kaza ha bai ce komai ba wannan shi ne ainihin yafiya kuma za mu samu wannan darasin daga annabi yusuf alaihi salam da annabi yaqub alaihi salam annabi yusuf alaihi salam can da suka ce laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in me yace la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allah shi ma anan da aka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ba wani bayani kawai yace qala sayyidi sawfa astaghfiru lakum rabbi da sallu sallu zan nema muku gafara a wurin mahalicci na amma wani nuna cewa ba take ne. na annabi yusuf alaihi salam shine take la ba alaikum yau yaghfiru ma lakum wannan kuma yake saufa da sannu sannu rula lakum rabbi zan nema muku gafarar mahalicci na to malamai suka yi bayani anan abin da yasa annabi annabi yaqub alaihi salam ya jinkirta neman gafaran su ne yana jiran lokacin da addu'a yake take express aka ce an yi wannan magana sai ya jinkirta addu'a ai wannan magana da yamma da daddare sai ya jinkirta nema musu gafara zuwa as-sahar waqtu sahar an gane ko as-sahar ne kafin sallar subai wannan lokacin addu'a na karuwa sosai to mahaifin sai ya jinkirta neman gafara su zuwa wannan lokacin domin addu'ar ta karbu sosai wasu nan suka ce a'a ya jinkirta wannan zuwa ranar juma'a ko kuma san cewa a ranar juma'a akwai sa'a da aka boye wanda idan mutum ya dace da ita insha Allah addu'a ta faru ce innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah madaukakin sarki shine mai yawan gafara mai yawan jin kai ga bayansa shikenan sun nemi gafara a gurin mahaifinsu kuma mahaifinsu ya gafarta musu kuma sun jefa rigar annabi yusuf yin salam a fuskarsa ido ya bude a sakonni guda biyu da annabi yusuf yin salam ya tura ya huza da su zuwa ga mahaifinsa sauran sakuna ne mai ne su ta hukuma ta daya suka ba shi labari da abinda ɗanka yusuf ya ce kuma na matsayin da ke shi a can ya ba da kudin ya ba da hanya da komai da komai ba sai an wahala saboda haka baba za mu shirya mu tafi kuma baba ya yarda da baba da mama da sauran yan uwan duka har ma da jikoki da suke gida an ce ko akuya ba su bari ba sun kwashe komai suka nufi garin masara shi kira sun iso garin masara sai Allah ke فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين النبي يوسف عليه السلام yana can ya kasa bacci yana kiran zuwan baba bayan shekara arba'in shi ma mahaifin kamar ya tashi kamar ya fiffike ya tashi daga kana'ana zuwa Misira don ya ga yusuf masoyinsa saboda ka wannan shirokin daga bangarori guda biyu ya yi karfi kuma yana annabi yusuf alaihi salam ya sanar da sarkin garin sarkin garin me ma sunan sarkin garin arwayyan ibn al-walid ai tasfir ya ya jima da rasuwa har yusuf alaihi salam ya aure matarsa zulaikha har kuma manta sunan sarkin garin arwayyan ibn al-walid annabi yusuf alaihi salam ya sanar da shi ya ba shi labarin mahaifinsa na zuwa kuma mahaifinsa annabin allah ne idansa sarkin garin bai ɗauki labarin da wasa ba aka yi shiri aka ƙawata titi aka zuba sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ba gida duka sai ga sun cika hanya aka fita bayan gari ba sarki ya sa aka tura jama'a bayan gari da isa sosai kamar yanzu ne a ce wani zai taho wani zai taho daga abuja sai a tura mutane zuwa mararwar jama'a da aka can da malaman tafsiri sun ce sai da aka buga shema tukuna an san ma ko canji aka buga aka yi wa annabi yusuf alaihi salam kujera ta sarauta ma wurin inda zai fita ta rubi mahaifinsa duk gari ba ta ɗaya rufe da yara da manya da babba da karami da maza da mata duka an yi shirin tarban mahaifin annabi yusuf alaihi salam shi kan shi annabi yakubu bai san da wannan hidima da wannan girmamawa ba sai da ya so shi kenan can sai ga sun shigo cikin gari jama'a suka yi haba-haba da su aka tarbe su cikin murna da farin ciki falamma dakhalu ala yusuf yayin da suka shiga fadar annabi yusuf alaihi salam gashi nan ya sha ado kan kargar mulkin ga kamman sa na ƙyalli can da ba ko da ai ko da ba ai ado ba ai an san annabi yusuf wani ne shi kanshi ado ne falamma dakhalu ala yusuf yayin da suka shiga fadar annabi yusuf awa ilaihi abawai sai ya rungumi iyayensa guda biyu ya rungumi mahaifinsa ya rungumi mahaifiyarsa suna rungumar juna suna kuka ba su san za su kara haɗuwa ba wa kara ta annabi su ya ce kudu misra ku shiga garin masar garin ku ne in sha Allah ku amin in Allah ya yarda nan kuna da aminci babu abin da zai taba ko amintattu ne na وَأَضْنَا عَبَرَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البر من لأن أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع أبويه على العرش wa kharru lahu anan malaman tafsiri suna cewa akwai taqdim da ta'khir wa kharru lahu sujjadan wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh lokacin da suka shigo gari suka tarar suka shigo fada annabi yusuf alaihi salam farkon abin da suka yi sai da suka yi mai sujjadar ban girma suka yi mai ban girma ya suka yi mai sujjada malamai suka ce ba su yi mai sujjada da goshi da goshi irin wanda ake wa Allah amma sajdatul haina domin irin wancan sujjada ɗan ka tsosana goshinka a ƙasa wannan duk duniya hatta ma sharƙoƙin wanda suka gabace mu babu shara'a da aka yi ruwa Allah kawai ake wa وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد إذن قول عليهم سجدة يقوشي آية كنوك قوشي ده هاتش سنة حديث وأن يعرض في حديث من ذلك صلى الله عليه وسلم وبرت بأن أسجد على سبعة أعظم أن أمرتيني لسجدة أجساء قبيب دابا نفرق شيني قوشي أحد يحجي نبيو شيني tafin hannaye guda biyu sun zama uku kenan ko sai gwiwoyin kafa guda biyu sun zama biyar sai ainihin saman yatsun kafa guda biyu sun zama bakwai to irin wa'annan guraren ba a wa kowa su jira da su sai Allah shine wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada gabbar jira guda baki daya guda bakwai dan nan Allah ne kawai ake wa jira da su saboda haka karku kowa ba kowa sujjada kuma bayan Allah malamai suka ce abinda suka yi shine sajdatul hina sajdatul hina shine mutum kana tsaye ka dan lankwashe kaɗan an gane ka dan lankwashe kaɗan don girmamawa suka ce wannan ya halarta a shara'ar su a shara'ar su wannan ya halarta amma mu a shari'ar mu wannan ya halarta da sujjada da goshe ɗin haramun ne a shari'a da sajdatun hina haramun ne a shari'a sujjada da goshe mu'adh ibn jabal ya ji kasar sha sai ya tarar da asaqifa fastoci da manya-manyan malaman yahuda da nasara suna wa ainihin wato su a kiristoci suna wa fastocinsu sujjada yana zuwa kawai sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada sai manzo ya ce ya mu'addi wannan kuma yace na je na tarar da manyan mutane a cikin kace musu to kai anan ka fi cancanta a maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كنت آمرا أحدا بأن يسجد لأحد لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها عند يا هلمسا ولي مخلوقي يسجد دموشسا ولي مخلوقي تدامتي تشيزا أساس سنياتا تسجد لأنزلتا amma hakan bai halarta ba sujjadar dan bauɗewa haka da karkacewa wa mutum shi ma ba yadda ba mu gaisuwar mu sharar muhammad sallallahu alaihi wasallam gaisuwar mu magana ce babu isharar da gabbai a ciki inda kawai aka yarda ka yi isharar da gabbai ne ina idan kana cikin sallah dai kenan idan kana cikin sallah idan kana cikin sallah sai mutum ya zo ya maka sallama me za ka ce kada mun karanta ku ta ba karanta hadisin ba kana cikin sallah sai ne mutum ya zo mutum sai ce assalamu alaikum eh ai ba za ka yi magana ba inna hadhihi as-salata la yasrufu fiha shay'un min kalamin nas kawai haka za ka yi in kai haka ka amsa sallama a ga inda aka yadda aiki shara ke ke sai kuma wajen musafaha wajen musafaha manzara sallallahu alaihi wasallam ce musulmi ba za su haɗu ba su sha hannu da juna su musafaha face dukkan kurakuransu da su sun kakkabu yadda ka san wato ainihin ganyayyakin itaciya suke kakkabu a ƙasa musafaha ke fadlul musafaha وأول من تصافح في الإسلام آه، متوفى الآن فالكم أن التفارة المصافحة عن دين المسلمين في سورة سواء آه؟ أهل اليمن جزاك الله خير أهل اليمن ذكر كشين جاءوا لا جوا تسكر suka tabo daga yaman suka sami manzara sallallahu alaihi wasallam a khaybara suka musulunta har yace yaqdumu alaikum ghadan qaumun hum arqun nasi quluban abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari da su da tawagarsa suna suka fara yin musafaha a addinin musulunci to mu abin da aka shar'anta mana kenan saboda haka durkuso ba na mu eh zara sun sun yi fama sosai farko farkon fitowarsu da kar a durkusa sun sha wuya kwarai da gaske da yake ya riga zanto mana al'ada amma da kuso ba cikin addinin musulunci hadisi ya hadith ya inganta hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu a cikin sunan Tirmidhi yake cewa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ahadana yalqa akahu ayanhani lahu tayammu zai iya gamuwa da dan uwansa a hanya zai so ya gaishe shi shin ya halarta ya masa inhina'i shi shine ba shi da dunkuso ba an gane bari mu gwada mu inhina'i kana haka kana tsaye sai haka wannan shi ne ne inhina'i kuma ɗan uwan annabi fara ne salam har ma da mahaifansa abin da suka yi wannan shi ne inhina'i da wanda da wasu malamai suke cewa durkuso idan ba inhina'i inhina'i mutum zai yi ba kana tare da wanda yake babba ne a wurin ka kana ke ba ka sun ku tsaya tare da shi kamar babu girmamawa sai ka yi kasa ai ba ba ai kana ba ne ko ka yi kasa da shi ka dan zauna haka kamar kamar ka dan durkusa haka a kasa ka gane ba wai da zuwa ka ba ka dai masa kai dai kasa shi yana zama da kai ka ce wannan babu shi ka ce wannan babu shi hadisin manzara sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadana yalqa akahu ayan hanila ayan mu zai gamu da dan uwansa a hanya shin ya halarta ya masa in hadai annabi ya ce la bai halarta ba yace afa yu'aniquhu wa yuqabbiluhu shin ya halarta ya rungume shi ko ya sumbace shi manzo Allah ya ce la bai halarta kaga rungume ba addinin bane inda inda kawai ya halarta shi ne idan mutum ya dawo daga dubar tafiya kun kwan biyu ba ku ga juna ba sai ku rungu juna annabi ya kuma su haɓar su amma kuna nan kullum kuna haɗuwa yau ku rungu juna ku rungu juna to wannan ba addinin ba yace afa ya afa yace afa yuqabbilu shin zai iya sumbatar sa yace a'a ce a bayya akhudhu bi yadihi wa yusahihu shin ya halarta ya rike hannunsa ya masa musafaha manzo Allah ce na wannan shine addini wa rafa'a abawayhi 'ala al annabi Yusuf alaihi salam bayan iyayensa da 'yan uwansa sai masa sujjadan ban girma shi kira sai ya daga iyayensa guda biyu kadai ya dora su akan al'arashi na mulkinsa karagar mulkinsa kuma ba gudun wasa bane ba kamar ka ce yanzu shugaban kasa ne yanzu kujerar da yake zama akwai wani za a kusanci wurin kana ganin rakimun da akidun gefen dama da yawon ma ai ko ko ko muhawala ba za ka yi ba idan tana suna cikin bakakin glass suna ta juya haka kana zuwa za ka kafe ka sai ya taso da mahaifansa guda biyu don girmamawa sai ya ɗora wannan a gefen dama wannan a gefen hagu don ya girmama su wa harro lahu sujjada wa qala anan ne ya rage su yake cewa ya abati ya babana hada ta'wilu ya min qabl ina wancan mafarkin da na yi tun shekaru arba'in da suka wuce na gaya maka ka ce na yi shiru da bakina to yanzu abin ya tabbata inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin wa kharru lahu sujada abin ya tabbata ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl ya babana wannan shi ne fassarar mafarki na da na yi shekaru arba'in da suka wuce a nan da zama da masu suke cewa idan mutum ya yi mafarki ko da na alkhairi ne to kai ya gaugawan tabbatar wa mafarkin saboda mafarkin annabi yusuf alaihi salam kafin da tabbata wa kariya sai da yake shekara arba'in alabajih ba ka ban su wasu masu ce shekara ta kuma idan mutum ya yi mafarki idan a ru'iyar sadika ne to ba daɗe ba da jima dole sai abin ya tabbata Ha za ta هذا min رؤياي من قبل قد جعلها haƙiƙa حقا حقيقة ya tabbatar da shi ya زما gaskiya daga nan kuma sai godiya sai yabo ga Allah subhanahu ta'ala. ni'ima ta cika idan ni'ima ta cika ba abin da ya saura sai godiya Allah dukkan annabawan Allah haka suke ya fara yaba wa Allah subhanahu wataala wanda ya tabbatar musu ba kida da waɗannan ni'imomi yace wa qad ahsana bi ubangiji na ya kyautata mini iz akhrajani min as-sijn a lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku bayan na shekara bakwai a ciki wa jaa bikum min al ubangiji na ya kyautata min lokacin da ya tsebo min baki ɗaya da ƙauye kuka dawo birni min ba da an nazaba shekwano baini wa baina ikhwaci bayan shekan ya riga ya yi ziki ya fata tsakanina da uwana. ga annabi yusuf alaihi salam bai danganta laifin da ɗan uwansa suka masa zuwa da yusuf ba sai dangar tawawa shaitan don ya kara da harɗa musu zuciya wannan yana nuna cewa idan kai da mutum kuka samu damuwa sai Allah ya taimaka muku kuka sasanta to batun ka sake tuhuwa da wannan maganar ka tuna masa ya nuna kaya ne ku yi magani wannan abin a hoton yauwa sai ce inna rabbi latifun lima sha. lalle mahalicci na mai sauƙi ne mai sauƙaƙa al'amurra a duk yadda ya ga dama innahu huwa al-alimul hakim shi ne masani kuma mai yawan hikima wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mun san da sauran bayyana amma mun soma da wuri kai har su kai yanzu a da sauran da suna ne biyu za dina